fiyayyen halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi har hadda shi yana zagawa in halin zagi ya kama har manzon Allah yana zagi sai ta zauna tana kaman tsefe mishi tana tsefe mishi gashi wato tana warware gashin shi don a cire kwarkwata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas akwai wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda duk wani wanda zuciyarsa ta narke a cikin girmama manzan Allah ba zai taɓa iya furta irin waɗannan hadisai ba. Kuma abin takaicin ma shine wasu daga cikin irin waɗannan hadisai suna cikin manyan littafan addini wato sahihul bukhari da sahihul muslim. Eh, sannan kuma yawancin malaman addini sun yarda kuma sun amince cewa duk wani hadisi da aka gani a cikin waɗannan littafai to ingantacce ne to a nan ma dai ga wani hadisi wanda tabbas akwai ayar tambaya a kansa wato hadisin da yake cewa wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tura wa mutane ashar idan bukatar hakan ta taso subhanallah bari kuma ku ji ɗaya daga cikin manyan malamai a Najeriya wato Sheikh Bello Yabo inda yake inganta wannan hadisi mu yi ma nasiha mu karanto ma aya mu karanto ma hadisai sannan mu gama da zagi da ƙwaryar zagi mu biyo baya da ƙwaryar zagi in an ka tambaye mu ce gashi har manyan mu suna yi sayyidina Abubakar ya bata na fatar kun fahimta kuma ɓaci har mai gidan sayyidina Abubakar yana yi fiyayyen halitta duka duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da shi yana zagawa in halin zagi ya kama a kurbatsa a ce in kawo hujja har manzon Allah yana zagi kun kusan mun karanto wurare da yawa cikin bukhari da muslim cewa sau biyu rayuwar manzon Allah Allah na turi jibril da sauran mala'iku a zo a tsage zuciya ta a ɗebe zuciya ta a wanke a cika ta da hikima da imani ko sau biyu ana mai wannan operation ni so nawa an ka wanke min zuciya ta ko so guda ba a wanke ta ba tana nawa da Allah ya halicce ta to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama da an kawo operation sau biyu ana wanke mai zuciya ta duk abin da anna na aibi hushi da sauran ayyuba dai na zuciya an ka cire an ka wanke mai ita sosai tsabal tsabal an ka cika mai ita da ilimi da hikima da imani amma duk da haka raina yana baci ya zaga sannan ni ku ce in bar zagi in kyale ai ta saba ma Allah ubangiji na ko batawa a ce ka in yi don Allah ku yi mini adalci ha ba ku yi adalci ba ku daga cewa in ba ɓace ɓace ba ku yi adalci ba ɓace ɓace ba a bari Yan halin ɓaci ya kama za mu ɓata ina fatar kun fahimta to abin tambaya a nan shine ina ayar ƙur'ani wadda take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya aiwatar da komai na sirransa sai abin da Allah ya saukar na wahayi a gare shi to shi ma shar ɗin wahayi ne kenan duba maza malaman nan su ne mu. A lokutan baya, Abdul Jabbar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi aiki da wannan hadisi, inda wani lokaci yake kutuntuma a a cikin masallaci a lokacin da yake wa'azi. Gyara mu tallafa musu da Sai dai kuma yanzu wannan hadisi yana ɗaya daga cikin irin hadisan da Abdul Jabbar yake yaƙi da su. Bari ku ji abin da Abdul Jabbar ɗin ya fahimta dangane da wannan hadisi. To, gaskiyar magana kusan sau ɗaya ne ai, wannan ashar da nai. Ah, indance ne na dama kanta watakila a yanzu ne da na gano cewa hadisin da na dogara da shi cewa sunna ce akan kare annabi a ashar yana buhari cewa sunna abubakar ya dura wa mm, mas'ud dan wani dai daga cikin kafiran makka a shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya tabbatar da shi akan wannan ashariya da yi to a yanzu bincike na ya tabbatar min da cewa wannan hadisi ba gaskiya ba ba gaskiya ba na misuwar ibn mahrama ne da marwan ibn ibn al-hakam waɗannan su kuma bincike ya tabbata min ba su da riwaya ko ɗaya sahihiya take ta zamani domin ilimin bugu da ƙari a nan ma dai ga wani hadisin mai ayar tambaya wanda muka taɓa sa muku a baya wanda shi ma yana ɗaya daga cikin hadisan da abdul jabbar yake yaƙi da su kulu ala ummu haram akwai wata mata sunanta ummu haram bint milhan annabi kan shiga in ya ji quba sai ya shiga wurin ummu haram bint milhan fatuta imuhu sai ta kawo abinci ta ciyar da shi ta bashi wa kanat ummu haram tahta ubadat bin samit ta kasance wa ta kasance karkashin wani sahabi da ake kira ubadat bin samit fa dakhala alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman akwai wani yini da annabi je wurin ta fa at'amatu ta bashi abinci wa eh, jalasat tafli fi ra'sihi sai ta zauna tana kaman tsefe mishi tana tsefe mishi gashi wato tana warware gashin shi don a cire kwarkwata fala fili wa yaflu an wato kanka ware gashin kan mutum kana tsince mishi ko kwarkwata ne ko kura ko dai wani abu za ta kama masa kwarkwata wai misali tunda ai zuwa gunsu yana da ita gashi an gaya musu yana da ita ana kama ya ce ciwo ne a zuciya ta yasa nake musa cewa annabi na da kwarkwata ciwo ne a zuciya ba zai fada kuma abun nan umma yana miƙa kai annabi na da kurkuta dan a zauna lafiya an yi ka zauna lafiya an ƙi a zauna lafiya ya daina da kurkuta dan a zauna lafiya kar Allah ya sa a zauna lafiya rayuwar nau take in tafi yau ka biyo ni gobe in kuma ta juye ta riga na tafiya me a filin me a rayuwar me abin tsoro in dai ba za a zauna lafiya ba sai kun ci mutuncin ma'aiki mun yadda kar Allah ya sa a zauna lafiya